ita dai kyauta wata aba ce saboda kin ga yanzu mutum kin ga kyauta ta kasa akwai mutum da ma ba ma ki san abu ba zai dauka ya baki to idan kika duba abin nan kuma alalin ki dama kina bukatar shi mako ne sannan mutum kina kyakkyawan zaman ki ba ma ki taba tunanin zai baki abin ba ya ɗauko ya baki kin ga za ki ji daɗi kuma za ki ji duk duniyar nan ba wanda kike so irin shi kuma ba za ki taɓa mantawa da shi ba saboda zai iya kasancewa kamar kina cikin rashin matsanancin kuɗi ne kuɗi ya gagare ki naira biyar ta kasa labarin ki kashewa sannan kuma kina cikin zaune ba ma ki san da kuɗin ba a kira ki a baki to ya zaki ji a ranki kuma sannan shi wannan mutumin zaki iya tunawa da shi ko kuma ita wannan mata zaki iya tunawa da ita shi san ce muku kyauta wata aba ce kuma kin ga ta yanayin mu'amala ma da mutane ya shiga cewa za shi gane akwai irin wa mutane da ko suna buƙatar abu ba ga ba su furta ba ne a roƙo kamar suna roƙon ka ka shiga a cikin matsi ma in kina mu'amala mutane za shi gane irin mutane da cikin wani ya eh, ki iya gane shi kin ga ta haka ma sai ke fitar taimaki mutane da haka